ta yada ilimi da sunna a wannan nahiya a wannan shiyar Allah ta'ala ya saka wa masu wannan hidima da alkhairi a taken wannan haduwa abinda za a tattauna a kai a gurguje shine akan shirka da illolinta to kamar yadda aka yi bayani a baya ni zan yi ta'aliki ne dan faɗi abin da zan faɗi bayan shi malam mai bayani ya kammala to kafin ya iso ya zauna zan buɗe masa fagen da 'yan bayanai da kuma insha Allahu ta'ala bayan an kammala na san malamai za su dora ƙarin bayani abinda nake so in buɗe bayani da shi shine bayani game da manufa ta da'awa ta sunna wanda da'awa ta sunna a wannan ƙasa Najeriya ta yatsu ne ta yi suna ƙarƙashin jagorancin ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna dukkan waɗanda suka yi wannan gwagwarmaya da tunani na ƙoƙarin tafiya da wa'azi da da'awa karkashin wannan kungiya Allah ta saka musu alkhairi ba a gushe ba ana yi waɗannan dattijai da suke wannan waje da su aka fara kuma alhamdulillah har yau ana yi da su kuma mune wa Allah ta'ala godiya a wannan gari namu na Kano zaka ka ga da'awar ta game dukkan wanda yake yana bin tafarkin sunna ne kowa da kowa yana tafiya ƙarƙashin wannan jagoranci na yada sunna kuma watakila taken wannan lacca shi zai ƙara fitowa da manufa ta wannan kungiya watakila an yada maganganu iri-iri duk da cewa alhamdulillah an gama wannan labarin yanzu wani sabon shafi ne in kai magana kungiyar izala ko da awar sunna yanzu babu wani raba-raba da jingina mata wasu karerai an gama da wannan kowa ya san menene manufofin kowa ya san akan me take kira kowa ya san me take yadawa kira take akan tauhidi da yaƙar shirka akan riko da sunna da yaƙar bid'a akan yada ilimi da ingantacciyar aƙida da ibada a cikin musulmi wannan shine manufarta dawa ta sunna da ce ta yada tauhidi da kuma yaƙar shirka kawar da shirka a cikin mutane da yada sunna da kawar da bid'a a cikin mutane da yaɗa ilimi ingantacce da wayewa ta addini a wannan ƙasa wanda zuwa yanzu sai dai mu ce alhamdulillah an kai zango mai tsawo a wannan tafiya ana kira zuwa ga tauhidi ana yaƙa shirka don me saboda tauhidi shine jigon addinin musulunci tauhidi shine abin da Allah ya halitti bayi domin sa tauhidi shine abin da in babu shi babu addini a ɗaya hannun kuma shirka wato ba za mu ce gatari ba wata katafila ce da take rushe addini baki ɗaya kanwar ta ita ce bid'a abin da yake bayi da tushe a addini aka kago aka tilasta wa mutane aka bar abin da yake shine mai asali to wannan shine manufa ta wannan da'awa ta sunna wanda wannan kungiya mai albarka take yadawa ba dare ba rana lungu lungu kamar yadda muka sani idan aka yi magana ta shirka dukkan musulmi ya san mecece shirka to amma matsalar girman ta ne musulmi da yawa ba su sani ba kuma cutar da su aka yi ba a nuna musu girman hadarin wannan shirka ba shi yasa wasu ma suke zaton cewa wai idan mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah za a wayi gari kuma ya zamo ba musulmi ba saboda karancin ilimi da rashin sani ah, to mutum ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya faɗe ta sai mu tambaye shi menene ma'anar abin da ka faɗa abin da kake nufi da wannan kalma la ilaha kaga wannan nafiyun ne ka kore ka ce babu wani ilahu shine abin bauta babu wani ubangiji illallah sai Allah shi ya cancanci wannan matsayi na al-ilahul haq shine ma'anarta nafiyun ne wa isbat ma'ana ka kore dukkanin abin da bai cancanci a ce da shi al'ilahu ba bai cancanci a bauta masa ba kace sai Allah shi kadai kai isbati ne kadai ya cancanci haka kuma ka gaskata annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da za a wayi gari mutum ya faɗi wannan kalma sai kuma ya aikata wani aiki saɓanin wannan kalma wanda ke warware ta shin ba zai iya fita daga musulunci ba idan waɗancan mutane suka ce a'a in an shiga ba a fita daga musulunci sai ce to ina hikiman da malamai suke rubutawa a littattafai babi na ridda me ridda sa nake ridda yana nufin komawa da baya yana nufin fita daga abin da mutum ya yi itikadi ya ce ya yarda ya ce ya fasa ba ita ce ridda ba Allah bai ambace ta a cikin alkur'ani ba kalmar ridda Allah bai ambace ta ba Allah ya ambace ta ashe akwai ta kenan to ko shakka babu dukkan mutumin da ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah ya aikata abin da yake yatta yana iya fita daga wannan addini na musulunci to babban abin da yake warware wannan tauhidi na la ilaha illallah shine shirka wanda ya wajaba abi mutane a faɗakar da su a ja hankalinsu akan wannan al'amari mai girman hatsari wanda yake yana kai mutum zuwa ga halaka ta ƙarshe yana da illoli waɗanda ba ta ƙididdiguwa mafi girman illarsa shine da mutum zai mutu yana kan shirka yana mushiriki to Allah ta'ala ya yi alkawarin ba shi ba yi masa gafara har abada da a ce mutum zai mutu a kan tauhidi babu shirka tauhidi tsantsa ya gamu da Allah yana da laifuka daban Allah ya ce ina iya gafarta masa a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya faɗa ƙarara inna Allah la ya an ta bihi ويغفر ما دون ذلك لمن Allah ta'ala ya bayyana mana ƙarara a wannan aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ta'ala baya yafewa baya yin gafara ga wanda yayi shirka da shi ma'ana da mutum zai mutu akan shirka yana dingina wa hakkin Allah zuwa gani wanda yake ba Allah ba abinda ya shafi rububiyya ta ubangiji ta'ala ko uluhiyyarsa ko kuma abin da yake bance shi na al-asma'u wa sifat ya dauka ya jingina wannan Allah Allah yake ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sai yake wa yaghfiru ma duna zalik amma duk abin da yake ba wannan ba Allah yana iya gafartawa liman ya ga wanda ya so ashe da mutum zai mutu yana kan shirka yana mushriki ya tabe ya yi asara abin da ayat ta faɗa kenan wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida lalle wanda ya shirka to ya ɓace ɓacewa ya taɓe taɓewa wacce ke manisanciya to saboda haka ashe wajibi ne a ci gaba da faɗakar da mutane illolin wannan shirka kai yana daga cikin girman illar shirka Allah ta'ala ya ambaci annabawansa waɗanda su ne kan gaba cikin ainihin wato salaha da ingantuwa amma ya ce walau ashraku la hadisa anhum ma kanu ya'malun wannan annabawa ake magana su ma bayin Allah manya-manya manya-manyan bayin Allah annabawa Allah yake da za su yi shirka walau ashraku da duk abin da suka aikata Allah ya rusa Allah ya keɓance annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ambato na musamman domin shine shugaban annabawa baki ɗaya dan ya nuna mana bayan ya ambace su a bai ɗaya ya keɓe shi ya keɓe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ambato cewa shi ma da zai yi shirkar ولقد أوحي إليك إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله أكبر الله تعالى يكي yin magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman matsayinsa cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik ya kai wannan annabi mai girma an yi maka wahayi da kuma waɗanda ke gabaninka na annabawa da manzanni me aka gaya musu a cikin wannan wahayi wannan babban saƙo shine jan hankali akan wannan mas'ala ta shirka ولقد min إليك aka الذين من قبلك أكتي lalle da لن ليدا ka yi shirka ya kai wannan annabi kuma ba zai yi ba saboda matsayinsa amma Allah yana gaya masa ne domin a nuna wa sauran al'umma a yi masa magana ma'ana a nusashe shi da wannan bayani don a nuna maka kai kuma awa kake ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك والله إذا ذاك يشرك da ayyukan da ka aikata baki ɗaya ya rushe ya lalace wala takunanna al khasirin da ka zama cikin masu asara saboda zaka wayi gari a cikin wutar jahannama har abada wannan yake nuna mana girman illar shirka da cewa wajibi ne a yi wa mutane wa'azi a ja hankalin mutane a gargaɗe su akan nesanta shirka la'in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al khasirin wannan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ake wa magana saboda illa shirka ashe wannan kungiya ta dace da wannan manufa ta ta mai girma ta kira zuwa ga tauhidi da tsawatarwa da gargadi akan shirka saboda illolin shirka saboda illolin shirka to idan mun duba a takaice a gurguje idan mun zamu ambato daga cikin illolin shirka wanda idan muka kalli waɗannan illoli za mu ga ashe tana da muhimmanci a ce babu dare babu rana ana bin mutane wato duk inda suke ana gargaɗa su cewa su nisanci abin da yake na shirka saboda abin da yake na illolinta daga cikin illolin shirka shine abin da aka bayyana a baya abu na farko cewa Allah ya yi alkawari ba zai yafe wa mutum ba in ya mutu akan shirka amma duk abin da yake koma bayan wannan Allah ya ce zai yafe kamar yadda ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisi kusi Allah ya faɗi wannan ya gaya wa dan adam yace yabna adama ya kai dan adam law ataitani bi qurabil ardi khataya Allah ya ce da za ka zo mun da kwatan kwacin cikin wannan duniya cikin wannan ƙasa na kurakurai yace summa laqitani sannan ka gamu da ni la tushrik bi shay'a baka yi shirka da ni ba ka ɗau hakki na ka ba wani wanda bai cancanta ban ji Allah ta'ala yake la ataituka bi qurabiha maghfira ni kuma zan zo maka da kwatankwacin wannan na gafara Allah ne yake faɗan wannan a cikin hadisi kursi ya adama law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira duk abin da zaka aikata na laifi a watan aya Allah ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kana iya shiga man yasha'u Allah yana afuwa ga wasu bayi bisa abin da suka aikata ranar alkiyama a ce an yafe musu wasu kuma za a yi musu ukuba gwargwadon laifinsu amma dai a ƙarshen ƙarshe babu wanda zai dawwama a gidan wuta in akwai miskala zarra na imani na tauhidi a cikin zuciyarsa amma mushriki abadan ba shi ba fita daga cikin wuta Allah ya bayyana wannan duk wanda ya shirka ya taɓe taɓewa manisanciya ba shi ba fita khalidan mukhalladan a cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu shi yasa Allah ta'ala ya gaya mana game da wannan shirka din cewa ba baya gafara baya yafiya kuma yake mana duk wanda ya mutu akan ta zai dawwama ne a gidan wutar jahannama ba zai fita daga cikin ta ba ashe abin ba karami bane ashe abin babba ne wannan illoli ne yasa da yaɗuwar shirka a cikin mutane ta fuskoki daban-daban waɗanda watakila za a ambaci wasu daga ciki waɗanda mu a nan rayuwar da muke a wannan ƙasa akwai asbab ko kuma abuwa na shirka waɗanda mutane suke faɗawa ciki ko dai sun sani ko ba su sani ba musamman yadda ake ruɗin mutane akan shirka ana gaya wa mutane cewa abu kaza babu komai in ka aikata za mu ga cewa ashe yana cikin manya-manyan ƙofofin da ke kai mutum zuwa ga shirka wanda yana daga cikin saɓani na ahlus sunna da ɗan bid'a wannan babi na shirka abin da ya shafi tawassuli abin da ya shafi shafa'a ceto yana cikin ƙofofin da ke ake aukar da mutane a cikin shirka kamar yadda zamu gani insha Allah ta'ala cikin bayanai tawassuli mutum sai ya je kabari ya durƙusa gaban mai kabari ya ce ina da bukata kaza a biya min bukata idan ka ce me kake yi kana tambaye shi wanda yake cikin kabarin ne biya ma bukata ko kuma me kake nufi sai ce a tawassuli nake yi a ah, kamar wani irin tawassuli so kake wanda yake cikin kabarin ya roƙon maka Allah alhali yana cikin wannan hali na mutuwa kai da baka san halin da yake ciki ba wanda ba a san halin da yake ciki ba shine zai roƙan maka Allah shine tawassuli to kaga wannan kofa ce ta shirka wanda ake aukar da mutane a cikin wannan shirka musamman a wannan gari da muke rayuwa a ciki a yau mun san akwai guda da ake cewa in kana buƙatar ciniki ka je kabari kaza za ka samu biyan bukata in kana buƙatar haihuwa ka je wajen kabarin waliyi wane ka yi roƙo za ka samu biyan bukata shi waliyin shi yake mallake da abin ko kuma me kake nufi ko wakili ne na Allah shi ne zai isar ma'ana sun mai da al'amarin ubangiji ta'ala kamar bayi ma'ana sai ka kama kafa da shi ya zamo abin da ya faru a mushrikan farko kenan da suke ta ma na'buduhum illa ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wannan shine asalin wato dalili na shirka da aka yi musu magana me yasa kuke bauta waɗannan suka ce ma na na'buduhum ban bauta musu ba face illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah to ta wannan babi ne suka auka cikin shirka kamar yadda mutanen annabi nuhu alaihi salam wannan shine babin da suka auka cikin shirka kuma a yau shine babin da ake aukar da mutane cikin shirka sai a ce mutum ya yi tawassuli ko ya nemi ceto daga wannan babi sai aukar da shi ya je ya roƙi wanda yake bukatar da ba wanda zai iya biya masa in ba Allah ba ta yaye ainihin wato talauci ta yaye cuta ta biyan bukata ya je wajen wani bawan Allah bawan Allah da yake ma yana cikin wani halin da Allah shi kadai san halin da yake ya roƙe shi to saboda haka dole ne a faɗakar da mutane akan wannan babbar wato guba ta shirka da ita ce take halakar da mutane har abada kamar yadda muka karanta ainihin wato ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna dukkan wanda ya mutu bai yi shirka da Allah ba zai shiga aljanna wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar duk wanda ya mutu yana kan shirka da Allah dan wuta ne har abada wannan hadisi ya nuna mana makomar mushrikai shine wuta Allah ta'ala ai ya faɗa Allah ta'ala cikin alqur'ani yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna الله فقد حرم الله عليه الجنة ومآه النار وما للظالمين من أنصار الله تعالى يا نونا من سوى للي وان يموت أكن شركه lalle wanda ya mutu yana shirka fakad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta masa shiga gidan aljanna har abada wa ma'awahu na makomarsa ita ce wutar jahannama Allah ya ce wa malil zalimin min ansar lalle azzalimai ba su da mataimaka wannan yake nuna mana illa ta shirka yake nuna mana garari da abin da yake aukuwa ga wanda yake yana rayuwa akan shirka ya mutu akan ta bai tuba ba wannan ita ce masa kamar yadda alkur'ani ya bayyana mana kuma a cikin bayani da zai zo lalle za mu ga cewa mecece ma'anar shirka din domin kamar da na yi mukaddima a farko idan an yi magana sai a ce wai yaya za a ce musulmi ya zama mushriki tunda ya ce ya musulunta ya la ilaha illallah a'a ya faɗe ta amma ya aikata abin da ke ware ta to waɗannan su ne daga cikin illoli kaɗan na shirka da na yi bayani malam ya ƙara so zai yi mana muƙaddima akan mecece shirka kan wato nau'i nau'i na shirka domin shirka akwai shirkul akbar akwai shirkul asghar kamar yadda bayani zai zo sannan kuma Allah ta'ala cikin hikimarsa a cikin alkur'ani ya yi raddi ga masu shirka ta fuskoki daban-daban daban domin ya nuna kasawar wanda suke bautawa kuma bayan Allah Allah ta'ala ya yi wannan bayani a cikin alkur'ani ina duba lokaci saboda malam zai yi bayani kuma insha Allah ta'ala bayan ya yi bayani abin da ya yi ragowa na cikawa za mu zo mu karasa insha Allah ta'ala mu yi bayani da yardar Allah amma abin da zan yi ta'aliki shi na gabato da shi shine bayani na illolin shirka din kuma a takaice idan mun duba waɗannan ayoyi da aka karanta da hadisai da aka biya ya nuna mana lallai shirka tana da illa mai yawa kuma shirka abu ne wanda ya wajaba gare mu baki daya mu gargadi mutane a kanta mu yi wa'azi mu isar da wannan gargadi na alkur'ani da sunna wanda Allah ta'ala tuni kafin wannan al'umma tun al'umma farko ya aiko annabi nuhu alaihi salam domin ya ja hankalin al'ummarsa su dawo kan tauhidi su watsar da shirka Allah ta'ala ya bamu dacewa malam zai yi bayani sa'annan insha Allah ta'ala bayan yayi bayani za a biyo baya da ta'aliki akan abin da ya faɗi Allah ta'ala ya bamu dacewa Allah ta'ala ya bashi sadadi da dace cikin abin da zai bayani insha Allah ta'ala wassalamu alaikum malam Ali Yunus da yanzu ba tare da bata lokaci ba zan miƙa mu zuwa ga mai gayya mai aiki wato mai muhabara kenan ba sai na tsaya ina muku bayanin waye mala alƙasim ba dodo ne na yan bid'a abin da zan ce kawai ahbabuna ma ajmala dunya bikum la taqdahu dunya wa fiha antum falyatafaddal mashkuran inna alhamdulillah.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 amma ba'adu yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh barkamu da haduwa a wannan masallaci mai albarka don ziyara gare ku da kuma tattaunawa kan wani al'amari wanda yake mai mahimmanci da fuskar sa dan ka biyo kanka kariya daga afkawa shine al'amari na shirka ta fuskar illata da hatsarinta wanda dan uwa a sheikh Ali Yunus hafizahullah ya gabatar da bayanai masu kyau muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi ah, wanda abu ne sanan ne wurin kowa wanda yake na da wanda yake na game da matafiyar wannan kungiya mai albarka kungiya ta jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna wajen yaƙi da shirka da bidi'a wajen tsayuwa da jajircewa ganin an kawar da shirka a ban ƙasa an tsaye tauhidi wajen kokari da jajircewa wajen kawar da bidi'a a ga an tsaye da sunna da wannan kungiya ta shahara da haka kuma ba ta gushe kan haka ba kuma ba za ta gushe kan haka ba insha Allah ga manyan malamin mu a eh, sheik abubakar eh, kandahar hafizahullah rijiyar lemu wanda ba manta ba shekara kusan ashirin da ɗaya zuwa da biyu an yi wani wa'azi aka gabatar da shi da ya gama wa'azi a sheik saniya hayajin girhafizahullah sai ce wannan ai rijiyar zuma ne ba rijiyar lemo ba to kaga tafiya kenan ta ahli suna wal jama'a to yan uwa masu albarka ko da tsayuwa muka yi muka takaitu kan bayanin da dan uwa a sheikh ali na safizahullah yayi to ina gani ya isar kuma ya gamsar insha Allah ta'ala shirka a ce mai hatsari samo shirka a ban ƙasa shine babban sababi wanda ya bayu Allah subhanahu ta'ala ya turo manzanni ɗaya bayan ɗaya har zuwa kan na ƙarshensu biyayyensu shine annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda Allah yake faɗa cikin suratul baqara cewa kana nasu ummatan wahida كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يجاء إلى صراط مستقيم wato da Allah yake faɗa a wannan aya mai albarka cewa kanan nasu ummatan wahida wato mutane sun kasance al'umma ɗaya kan addini ɗaya kan aƙida ɗaya kan shari'a ɗaya shine tauhidi kadaita Allah da bauta da kore masa shirka da dukkan abin da yake alaka da ita ɗaya daga cikin sahabbai shine Abdullahi bin Abbasin Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa kamar yadda asari yake cikin jami'ul bayan na Abu Ja'far al-Tabari da al-Musdarak na Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi bi isnadi sahihi Abdullahi bin Abbas yace ma'anar wannan aya mutane sun kasance kan tauhidi kan ta Allah subhanahu wata'ala wato an samu ƙarni ɗaiɗai har karni goma tsakanin annabi adam alaihi salam da kuma annabi nuhu alaihi salam mutane suna kan tauhidi suna kan bautatawa Allah subhanahu wata'ala karshe sai suka saba wa junansu wasu suka tsaya kan kadaita Allah da buta. wasu kuma suke ganin cewa hakan ba zai isar ba sai an an sanya wa Allah abokin tarayya an hada Allah da wani ma'ana sai shirka ta abu Shi ne kanan nasu ummatan wahida ma'ana fakhtalafu shi yasa sautu su ce wa ma kanan nasu illa ummatan وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا wato mutane ba su kasance wata ce al'umma guda ɗaya suna kan tauhidi suna kan kaɗaita Allah subhanahu sai suka saba aka bar kaɗaita Allah aka riki shirka aka bar sunna aka riki bid'a to a sakamakon haka sai Allah ya turo da annabawa dukkan waɗannan annabawa suna yin bishara ga dukkan wanda ya kaɗaita Allah da bauta gidan aljanna sannan suna gargaɗi da jan kunne ga dukkan wanda yake tarin ya Allah da waninsa yake sanya wa Allah abokin tarayya yake shirkanta Allah da me da gidan wuta to wannan shine babban sababi da Allah subhanahu wata'ala ya turo manzanni a kansa sababin kore shirka da kuma tabbatar da mai tauhidi a ban ƙasa shi yasa ce wala qariba asna fi kulle ummatin ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض كيف كان عاقبة المكذبين يا قارة فداش كسوة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوها إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقوا فاعبدون فاعبدون wato kowane manzo Allah ya turo shi zuwa ga mutanensa da saƙon kaɗaita Allah da bauta da kuma korewa Allah dukkan wani abokin tarayya farkon manzon da ya fara tsayuwa da wannan aiki shine annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam ya tsayu kan wannan aiki na tabbatar da tauhidi da kuma kore shirka da yaƙe shirka da tabbatar da tauhidi tsawon shekaru dubu ba hamsin wala kada arsalna wala kada arsalna nuha ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون wato annabi nuhu alaihi ya ɗauki tsawon shekaru dubu ba hamsin yana kira mutanensa akan me akan tauhidi da a nisanci mai shirka to kaga wannan kadai yana nuni akan girman hatsarin shirka sannan kuma a gefe guda yana nuni akan mai muhimmancin tauhidi da wajabcinsa akan kowane ɗaya daga cikin ta fuskar saninsa da kuma tsayuwa da shi da aiki da abin da yake hukuntawa abdullahi dan abbas Allah ya kyara masu yadda kamar yadda ya cikin ah, sahih bukhari a kitabu tafsir yake cewa yaghuth da ya'uq da nasar da wat dukkaninsu sunaye ne na salihan mutane wato mutane ne nagartattu masu tauhidi masu kaɗaita Allah Allah ya karɓi rayuwarsu lokaci ya ja a sakamakon suranta hotunansu da aka yi sai aka wayi gari ake bautata musu a dalilin wannan sai Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salam ya ɗauki tsawon wannan shekaru yana kiransu zuwa ga tauhidin Allah su bar shirka su dawo tauhidi to wannan kadai ya in uwa masu albarka ya isa ya nuna mana illa ta shirka da kuma hatsarin da shirka take kunshe da shi abu na gaba saboda illa ta shirka wanne shi ya bayu Allah subhanahu wa ta'ala ya shara'anta yin jihadi tsakanin musulmai da mashirkai a yau mushrikai suna barin shirka to kaga batun jihadi ya sauka to amma samuwar shirka a ban ƙasa wannan shi ya bawi Allah ya shar'anta yin jihadi ga wannan al'umma Allah ce wa qatiluhum wa qatiluhum hatta la takun fitnatun wa yakun ad-din kulluhu lillah wa تدعوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين إذا سورة الأنفال قاتلوا إذا ما وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله wato Allah ya umarci musulman duniya cewa ku yaƙi mushirikai ku yaƙi kafirai har sai ya zanto babu wata shirka mai wanzuwa a ban a nan an kiraye shirka da fitina domin babu wata fitina a ban ƙasa mafi girma irin fitinar shirka a sakamakon ita ce fitina da take rusa dukkanin aikin mai aiki kuma take zanto sababin dawwamarsa cikin wutar jahannam a shekara kowace fitina bayan fitinar shirka take ya zanto addinin Allah shi kadai ne wanda zai na wanzuwa a bankasa. ƙasa ta Allah tabbatar da bauta da shi Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da sanya masa wani abokin tarayya ba shi yasa ya tabbata a hadisai da dama kamar hadisin abdullah bin umar abi huraira jabir bin abdullah abi malikin nil ash'ari anas bin malik manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun shaida babu na abin bauta bisa da cancanta sai Allah kuma lalle ni annai muhammad manzon Allah ne wato har sai sun tabbatar da tauhidi kaga tabbatuwar tauhidi shi ke nuna mai koruwar shirka kamar yadda samuwar shirka shi ke nuna mai koruwar tauhidi to an umarce ni da in yaƙi mutane har sai tauhidi ya tsaya a ban ƙasa mutane anan su ne mushrikai kamar yadda ya zo a ruwaya cikin sunani abi daud da sunan da qutni da sunan kubra ta bihaqi da sunan nasa'i al-mujtaba cewa umirtu an uqatila al-mushrikina an umarce ni da in yaƙi mushrikai wato wannan sai yake nuna ma sababin umartar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kan ya yaƙi mushrikai shine mai zantowa su mushrikai zanto wasu masu shirka a ban ƙasa zanto wasu masu haɗa Allah da wani wajen bauta to wannan kaɗai ya isa nuna mai illa ta shirka sannan yana daga cikin abin da yake nuni har yanzu game da illa ta shirka dalilin shirka samman bakwai da ƙasan bakwai sun kusan tarwatse su dare su baje a sakamakon shirka Allah ce takaru samawatu takaru samawatu ya tabarbarna wajen shakul abu wa da khirul jibahu hadda ce samman bakwai sun kusa su tsatsage su kyakkece sannan ƙasan bakwai su ma sun kusa su tsatsage su kyakkece duwatsu su ma su dagargaje su zanto ababen shekewa da shekarwa saboda me saboda an jingina wa Allah ba an ce Allah yana da wani abokin tarayya wanda bai yiwa ga Allah a ce ya riki abokin tarayya ta fuskar ya zanto gare shi bai yiwa haka ta kowace fuska Allah ba shi da wani abokin tarayya ta kowace fuska balle har ya bukatu zuwa gabe zuwa ga ya riƙi wani ɗa a matsayin mai taimaka masa ko a matsayin shi ma Allah kamar yadda Allah yake Allah shi ne ce kuli inna salati kuli inna salati wa nusuki wa mahayai wa min zalika Allah ya manzon alaihi wa ala alihi wa sallam cewa ga yawa duniya lalle sallata da yanka da nake yi da dukkanin ibaduna gaba daya da rayuwata da mutuwata dukkaninsu ababen mallaka ne ga Allah Ubangijin talikai wanda ba shi da wani abokin tarayya ta kowace fuska kuma da haka aka umarce ni kuma ni ne farkon masu miƙa wuya cikin wannan al'ummar tawa akan haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jingina wa Allah ta ta fuskar sanya masa abokin tarayya wannan ya kusa ya sa sama ta tsatsage ya kusa ya sa ƙasa ta tsatsage ya kusa ya sa duwatsu su faffashe su kyakkece in banda Allah ya hukunta rashin tsatsage wasu sai lokacin da ya hukunta hakan zai kasance sannan hakan ya kasance to wannan yana nuna mana mai girma na shirka nasara yan mission sun yi shirka da Allah ta fuskar mai jingina wa Allah ba sun ce Allah yana da ainihin ɗa ne wa annabi isa alaihi salam wannan su ne annasturiyya wasu daga cikinsu kuma suka ce a shi kansa annabi isa alayhi salam allah ne al-yaqubiyya kenan wasu su kuma suka ce a shi annabi isa alayhi salam ɗayan alloli uku ne al-malkaniyya kenan kaga kowannen su sun yi shirka da allah da fuskar jingina wa allah abokin tarayya yaqubiyya waɗanda suka ce annabi isa alayhi salam shi ma Allah ne to sai Allah ya maida musu martanin cewa su ma mushrike ne daga kafar zina qalu inna Allah wal masih ibn maryam الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وما أمروا وقال المسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال, وقال يا بني إسرائيل الله فقد حرم الله عليه الجنة ومآه النار وما للظالمين من a wannan aya Allah bai da cewa mushrikai ne sannan kuma ya bayyana sakamakon wanda ya shirka da shi ne mai ya haramta masa gidan aljanna makomarsa ita ce wuta sannan ya yi bayani kan malkaniya masu cewa allolin guda uku ne annabi isa allah ne maryam alaiha salam ita ma allah ce sannan allah shi ma allah ne allah ce da kada kafin da kalu inna allah salifu salasa الذين وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما ليمزن الذين كفروا منهم عذاب أليم سوما الله يبين من مطيس da makomarsu ita ce wutar sai ainihin wato waɗanda suke su ne annasturiya masu cewa annabi isa alayhi salam wato ainihin ɗa ne ga allah subhanahu wa ta'ala su ma allah ya yi bayani a kansu yace mushrikai ne wa qatil yahud uzar ibn allah وقالت اليهود عبير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قبل الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أما يوفكون اتخذوا أحبارهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا subhanahu amma yushrikun su ma Allah ya kirayu su da wato anishi mushrikai a sakamakon waɗannan ababe da suka aiwatar waɗannan al'amura in muka duba za mu ga suna nuna mana illa ta shirka da kuma mahimmancin tauhidi domin al'umma takan samu ci gaba takan samu zaman lafiya takan samu inganci da rayuwa mai kyau yayin da ya zanto akwai tauhidi amma yayin da ya zanto akwai shirka mushrikai suna yawaita cikin al'umma ana yawaita shirka to fa an buɗe hanyar ci baya an buɗe hanyar samun ƙasƙanci an buɗe hanyar walaƙantuwa ko da kuwa ana iya ganin cewa ai an samu ci gaba ai an samu kaza an samu kaza to wannan bai wuce matsayin maganar bahaushe cewa ci gaban mai mai hakan rijiya kaga yana kara kasa shi yana ganin mai gaba yake ci ina fata muna gane ba abu na gaba wanda yake nuni game da illa ta shirka shine tabbatar da tauhidi wanda shine kishiyar shirka haƙƙi ne na Allah kan kowane ɗaya daga cikin bayi na Allah da Allah yake nemansa da wannan haƙƙin kowa da kowa wanda wannan haƙƙin kuma bai samuwa dole sai an samu mai samuwar koruwar shirka sai shirka ta kau sannan wannan haƙƙin zai samu to ashe kaga wannan yana nuna mana muhimmancin. wa'azi da karantarwa da tsayuwa da jajircewa alhamdulillah wannan kungiya Allah saka mata alkhairi wajen nunar da mutane tauhidi da bayyana musu hatsari na shirka da matsaloli da kalubale da shirka ta kusa a sakamakon haƙƙin Allah da yake kan bayinsa haƙƙi na dole na tilas bai samuwa bai tsayuwa dole sai an kora shirka hadisi ya tabbata cikin littafin al-musnad bi isnadi sahihi da sahihi bukhari da sahihi muslim hadisin abdullahi bin abbas Allah ya kara masa yadda zuwa ga mu'adh bin jabal Allah ya kara masa yadda mu'adh bin jabal sannan kuma ya ta hanyar anas bin malik abu hamzat al-ansari har yanzu da dama daga cikin tabi'ai da sahabbai sun rawaito hadisin ma kai tsaye zuwa ga manzan Allah wa in ma zuwa ga shi mu'adh bin jabal mu'adh bin jabal Allah ya kara masa yadda ce wata rana ina goye a bayan jaki a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan sai yake nuni game da me tawadu kaskantar da kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda yakan hawa jaki har kuma ya goyi wani sa a bayan jaki sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai manzon Allah ce ya mu'ad ya kai mu'ad sai ce labbaika wa sa'adaik shin ka san me haƙƙin Allah akan bayinsa kuma ka san haƙƙin da bayi suke da shi kan Allah sai mu'adh bin jabal ce Allah da Manzan su suka fi sai Manzan Allah ya maimaita masa haka har su uku mu'adh bin jabal Allah ya kara masa yadda yana cewa Allahu wa rasuluhu a'lam a ƙarshe sai Manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce da shi haƙƙin Allah akan bayinsa shine su bautata masa kada su kuskura su yi shirka da shi kada su kuskura su yi shirka da shi to wannan shine haƙƙin Allah kan bayinsa sannan haƙƙin da bayi suke da shi kan Allah shine Allah ba zai azamtar da dukkan wanda bai shirka da shi ba haƙƙin Allah kan bayi haƙƙi ne na dole na tilas bayin su tsayu da shi su bayar da shi amma haƙƙin da bayi suke da shi kan Allah to wannan haƙƙi ne na kyautatawa haƙƙi ne na karamci amma Allah ya kiraye shi da haƙƙi saboda mai saboda Allah ya yi alƙawarin cewa dukkan wanda bai yi shirka da shi ba zai shigar da shi aljanna shi kuwa Allah bai saba alƙawarinsa wa'adan lahi la yukhlifu Allah wa'ada walakinna aktsar an-nasi la ya'lamun ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وألا بيسا القوريسا da haka sai abin ya zanto kamar wani haƙƙi amma ba wai haƙƙi ba ne na muƙabala haƙƙi ne na kyautatawa shi yasa ibn cikin annuniya yake cewa malil ibadi alai haqqun wajibun huwa aujabal ajral azim ash-shani kalla wala amalun ladayhi da'i'un in kana bil ikhlasi wal ihsani wato bayi ba su da wani haƙƙi na dole akan Allah subhanahu wata'ala amma ya kirayi hakan da haƙƙi a matsayin yayi alƙawari shi kuma bai saba alƙawarinsa amma bayi su ne ya zama dole ya zama tilas a kansu su tsayu wajen tabbatar da tauhidi da kuma kore mai kore shirka domin wannan shi ne sababin da ya sa Allah subhanahu ta'ala ya samar da halittar dan adam da kuma halitta ta aljanu Allah ce ya ihon nasu ubudu kuma lafi ya ayyuhan nasu ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض الذي جعل لكم الأرض مراجا والسماء آمناً فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنا سي الله يكرا دبابر مريا يتي ياكو متان أعبدوا ربكم الذي خلقكم ku bautata wa Allah Ubangijin ku wanda ya halicce ku ya samar da ku daga babu da babu ku ya samar da ku hal ata al insani shin min ad-dahri ya samar da ku daga babu me hikimar samar da ku wa ma kalbisul jinna wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum ma uridu minhum min rizq wama uridu an yut'imun hikimar samar da ku shine tabbatar da tauhidin Allah kore shirka shine ku budata wa Allah ubangijin wanda ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suke gabaninku don ku zanto masu kiyaye dokokinsa don ku zanto masu jin tsoronsa ku tsayi wajen bin abin da ya ce abi ku tsayi wajen barin abin da ya ce a sai ya ce Allah zai ja'ala lakumul arda firashan was sama'a bina'a kuma shine da wanda ya sanya mu kasa a matsayin shimfiɗa kuna tafiya a kanta ku yi gine-gine a kanta ma tafiya kan mota ko kan babur ko kan keke ko da sawu ko kan jaki ko kan wani abin hawa sannan ya sanya muku sama a matsayin gata a gine ba tare da wani makari da yake kare ta ba sannan wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya saukar muku da wani ruwa daga girgiji wanda yake saukowa daga sama domin ko amfana da wannan ruwan ta fuskar yin noma da sauran ababen amfani masu kama da haka fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum ya fitar muku da ababen marmari kayan jin daɗi kala kala da shi wannan ruwan da yake saukar muku daga sama rizqan lakum matsayin arziki gare ku me hikimar samun ku da wannan ababe don ku tabbatar tauhidin Allah a bankasa don ku kure shirka shi yasa a sai ce me rizqan lil ibad wa ahyayna bihi ballatan maita kadhalika al khuruj wannan arziki ne ga bayi anan Allah ya kira su da bayi saboda me nuni akan cewa manufar samar musu da wannan arziki shine dan a tabbatar da tauhidin Allah a bankasa. kasa dan a yaƙi dukkan wani abin da yake na shirka ya zanto babu shi ya kau a ban ƙasa shi yasa ahlus sunna wal jama'a jazahumullahu khairal jaza suka tsayi da wannan haƙi tsayuwa wanda wannan shi ya bayu saboda illa ta shirka ya zanto annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakan tura mutane daban-daban daga garin Madina zuwa ƙasashe da suke kewayen ita madina din don isar da me isar da sakan tauhidi ya zanto shirka ta ko abin kasa ga hadisin abdullahi bin abbas wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda ya ji daga abu sufyan sakharu bin harbin allah ya kara masa yadda kaga manzo allah ya dauki takarda yasa aka yi rubutu ya ba da ita ga dan aike ya ce a kai ta zuwa ga mai hirakal wanda ta kushi mai sakon tauhidi ga hadisin ibnu abbas zuwa ga mu'adh bin jabal wanda yake bukhari da muslim da al-musnad manzo Allah ya tura mu'adh zuwa ga yaman yace farkon abin da zaka fara kiran su akai shine zuwa ga mai ta Allah zuwa ga tabbatar tauhidin Allah a ban kasa da kuma kore shirka shi yasa ya zamana a matsayinka na musulmi din rauninka mutukar dai kana yin sallah guda biyar a kone ne to mafi karanci banda sallar nafila a sallar farilla kawai sai ka tabbatar da mai tauhidin Allah so goma sha bakwai da kuma kore wani abokin tarayya ga Allah kullum sai ka karyata shirka so goma sha bakwai ka tabbatar da tauhidi so goma sha bakwai a sallolin farilla kawai kuma kana yin magana da yawun ragowar yan uwanka ba wai kai kadai yake wakiltar kanka ba a kana wakiltar dukkanin jama'a gaba daya kan me kan kowa ma haka yake faɗa shi yasa ya zama na cikin hikima ta Allah dukkan sallar da bawa zai yi ba ta inganta sai da mai sai da fatiha haka ne ko ba haka ba kamar yadda ya tabbata hadisin ubada bin samit cikin sahih bukhari da sahih muslim da baqiyatul arba'a ya zo kuma ta hadisin abi huraira cikin sahih muslim cewa babu sallah sai inda fatiha sai inda fatiha sallah ba ta inganta sai inda fatiha sai dai inda wani uzuri daga cikin uzuri na shari'a to a cikin fatiha sai ka ce mai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sautin a waje baya shiga saboda rashin kuzari ke hannuwa sai ka ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kai kadai muke bautatawa ya Allah kaga anan ka barranta daga me daga shirka sannan kuma sai ka ce wa iyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka anan ka barranta da yin dogaro ga wani Allah da neman agaji da neman tallafi irin agajin da tallafin da ba a neman su wajen kowa sai wajen Allah a nan ka baranta shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi wa sahabi Abdullah bin Abbas wasiya kan haka kamar yadda yake cikin eh, littafin al-Musnad da sunan tirmidhi da sunan darimi da al-mustadrak na abu abdul al-hakim an-nisaburi bi isnadi hasan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake gaya wa sahabi Abdullah bin Abbas cewa idan sa'alta fas'alillah in zaka yi ruku to ka roki Allah wa idan sta'anta fasta'in billah in zaka nema agaji da tallafi to ka nema wurin Allah to a kowane ne sai ka tabbatar da wannan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kai kadai nake bautarka a nan sai aka gabatar da mafa'ulin bihi kabar fa'il gabanin fa'il saboda me saboda nuni akan me kadaituwar Allah da haka nuni akan cewa Allah shi ya kadaita da abotatawa amma idan ka ce na abudu iyaka wa ilu iyaka larabcin yayi amma bai kora kuma yiwuwar wani ya iya shigowa amma cewar ka iyaka na abudu to wannan yufidul hasara wal kasara nuni akan cewa Allah kadai ne abin bauta kamar cewa balillaha fa'bud wa kun min shakirin ai ka iya cewa abudillah amma balillah abud ka kuma na shakira Allah kadai zaka bautatawa to shine iyyaka na'budu kai kadai muke bautatawa shi yasa ya al'allamatu shukari rahimahullah cikin fatul kadir da ita wannan aya yace ai ma'anar iyyaka na abudu ai na khussuka bil ibada wa na بالاستعانة ولا نعبد غيرك ولا نستعينه فالعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل yace ma'ana wannan magana cewar ka iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ai Allah kai kadai muke keɓancewa da bauta kai kaɗai nake keɓancewa da neman agaji da neman tallafi ba ma bauta waninka ba ma neman taimakon waninka sai al'allama shokari rahimahullah ya ce domin ita ibada ita ce mafi makura ta fuskar abin da yake nuni game da mai kaskantar da kai da ainihin shirishinawa to babu wanda yake dole yake tilas ka kaskantar da kanka iyakar kaskantarwa irin Allah subhanahu wata'ala a sakamakon ababen da suka ainihin gabata amma wannan min haithin lugha a bisa yaren larabci da aka ce al'ibada shine kaskantar da kai da risinawa kamar inda Allah ce faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana abidun ay khadi'un amma idan aka ce al'ibada a yare na shari'a shi ne abinda shek sabi temiya shek sabi temiya rahimahullah yake faɗa cikin al'ubudiyya cewa al'ibada ismin jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal az-zahira wal batina ji shek sabi temiya rahimahullah marurun yan bidiya da mushrikai ke Allah ya kara masa daraja Allah ya haskaka kabarinsa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah amma babban abin takeici sai ga hatta in wa ahli sunna jazahumullahu khairul jaza da yawa sai ga ba san wa Ibn Taymiyyah ba wanda rashin sanin sa wani shi ke bayuwa masu karambari suke karambari masu rigima suke rigima to Allah sa an fahimci yaran da nake magana da shi yace idan aka ce bauta suna ne wannan gamamme wanda ya game dukkan abin da Allah yake so kuma Allah yake yarda da shi shin wannan abin na aiki ne ko na magana ne wannan abin a bayyane yake ko a ɓoye yake to wannan ibada bauta ne ga Allah subhanahu wa to da haka a kowace sallah sai bawa ya faɗi wannan aya ta na na'budu wa na nasta'in shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce Allah ya ce wato na raba sallah kaso bi inji Allah hadisin kursi ne ka san farko nawa Ka san ƙarshe kuma na bawa idan bawa ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai Allah ce haza li wa li'abdi ma sa'ala wannan ai da mun haƙƙi na ne abin da ya biyo baya kuma roƙo ne to bawa yana da abin da ya rubuka amma wannan haƙƙi na na dole a bani da Allah subhanahu wa ta'ala shine iyaka na na'budu wa iyaka na nasta'in ba ka neman agaji ba ka neman tallafi ba ka neman gudunmawa a ababen da ba a neman agaji da tallafi da gudunmawa sai wajen Allah ba za ka faɗi ba ka ce shehuwa ne ko waliwa ne sai dai ka kirayi Allah ba ka jin cewa wani zai iya cutar da kai wani zai iya illanta ka haka kawai don ya isa a'a sai in Allah ya so ba za ka yi dogaro ba sai ga Allah shi ne kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'min sannan walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wama rabbuka bighafilin amma ya'malun رب mashriqi والمغرب لا la ilaha هو فاتخذه وكيلا wakila in zaka dogara da Allah zaka dogara ba za ka dogara da wani Allah ba domin dogaro da wani Allah cikin abin da ba mai iya yi sai Allah wannan shirka ne wannan shirka ne wannan bata ne amma tauhidi shine dogara ga Allah cikin abin da ba mai iya yin sa sai Allah subhanahu wataala to idan bawa ya kudirce wannan ya tsayu akan haka to lalle anan ya kore shirka kuma ya tabbatar da wato alishin tauhidi sabanin waɗanda suke ganin cewa sukan iya yin abu ko da Allah bai so a yi abin ba wato matsayinsu ya kai su ma baka aljanna matsayinsu ya kai su ta zunuban ga ko da Allah bai so ba matsayinsu ya kai su ce wa da ɗan aljanna ne wa da ɗan wuta ne shi yasa za mu ga irin waɗannan mutane ba su da abokanan faɗa irin ahalus sunna babu waɗanda suke ƙi irin ahalus sunna wanda ba mamaki kuma saboda me su ahalus sunna suna kare tauhidi su kuma suna kare shirka ahalus sunna suna kira zuwa ga tauhidi a magance a aikace su kuma suna kira zuwa ga shirka a magance a aikace to ashe kaga dole a samu matsala dole a sami kare da sharace-sharace a ce ai an samu wani ahalus sunna wal jama'a ya tsaye nono ƙwarya ɗaya ya kai wa mahaifiyarsa ai an samu wani ya ce bakin ɗan taure ya kai wa babansa cewa ga tauren da ka yanka sunana in an ce a wani gari sai a ce a maiduguri in ka je maiduguri kuma sai a ce a ibada in ka je a ibada sai a ce a kano in ka zo a kano ka zo kano kuma sai a ce a katsina saboda su shirka suke kare ɗaya daga cikinsu yana cewa shine kaulaha tunda ya halatta mu kama suna saboda me a masallacin sunna muke ba masallacin bid'a ba kuma muna tare da dakarun sunna duk wanda ya ce kule za su ce ne amma da hujja ba da kala Allah kala sunu kala sahabu ba da zagi ba ba da karya ba ba da sharri ba ba da bid'a ba da shirka ba a'a da tauhidi da sunna da gaskiya to kaula yake da cikin littafin sa nafhatul malik gari. wa yana bayanin matsayin sa yake cewa qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila tasawifi لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاختارني خليلا wai Allah ya keɓance shi da wani ilimi na musamman wata sarifi da kuma sarrafa duniya in yi so sama ta dawo ƙasa sai ta dawo ƙasa ta koma sama in yi so talaka ya koma mai kuɗi sai ya koma mai kuɗi ya dawo talaka malami ya dawo jahili jahili ya dawo malami in ya so yan wuta su je aljanna yan aljanna su je wuta su zai iya yi sai ce lakin da nika sadatuhu wakila sai dai kawai na riƙi shi Allah a matsayin mai wakili na eh, a matsayin wakili kawai fa ka tara ni khalilan saboda Allah ya riga ya zaɓe ni a matsayin bada'insa amininsa na kusa masoyinsa na ƙarshe don haka sai na wakilta shi kyau amma in ba haka ba in kultu kun ya kun bila tasawufi in na cewa abu kasance nan take zai kasance bila tasawufi ba ta da jikiri ba wannan matsayin waye na Allah ne Allah ce inna ma amruhu idza arada إنما قولنا لشيء إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون wannan matsayi ne na Allah matsayin Allah ne to amma an ba wani ya biyo kansa cewa in kulti kun ya kun bi ta soyi sannan in ma ba gane yaren da yake magana shi ba sai ya kara fada cikin nafahatul mulkin gani har yanzu yace wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtan idza annani khalifatu tijari na'am a zama ko lagos to shi eh to eh, dattijo ya ce a zama ko wannan saboda haka bin don haka shi ne haka in agaji za ka nema sai ka nema wajen Allah إذ تستجيسون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ومردفين إذا آغا جزاك نما سيك نما وجن الله هكا إذن إرى ذاك سيك إرى الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ربكم ادعوني أستجب لكم فأما الذين يكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم فهم يرشدون هكا إن دوغرا ذاك سيكا دوغرا الله قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين waɗannan fa ayoyin duk gorori da dukan shirka da bid'a domin kai tsaye shirka suke yaƙa kai tsaye faɗa suke da shirka shi yasa alhamdulillah za ga duk kankantar ahlus sunna za ga ya haddace su za ga ya haddace ud'uni astajib lakum ujibu da'wata da'i idza da'an domin ya kanta ne al-usul salasa saboda haka yan uwa shirka suna da mutukar hatsari shi yasa annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya tsayu wajen toshe dukkan wata kafa da za ta bayu zuwa ga shirka hadisi ya tabbata cikin littafin al-musnad da al-adal mufarad da sunan ibn majah bi isnadi hasan hadisin sahabi abdullah bin abbas Allah ya kara masa yadda wani mutum cikin sahabbai wata rana sai ce ya rasulullah abinda Allah ya so ka so kai ma sai manzo Allah ce a'a shin ka sanya ni kishiya ga Allah kenan wannan ai shirka ne ya Allah da wani san ka ce abinda Allah ya so shi kadai kaga wannan toshe kafa ce da zaka bai zuwa ga shirka haka ya tabbata hadisin Hudhaifa bin al-Yaman cikin al-Musnad Isnani Abi Dawud bi isnadi sahihi manzo Allah ce kar ku kuskuro ƙara cewa Abin da Allah ya so na so kar ku kara faɗin haka ku ce abin da Allah ya so sannan ni na so wato so na yana biye tare da son Allah yana biyo bayan son Allah ba wai tarayya yake ba sai da ko da Allah ya so abin in ni ban so ba abin ba zai kasance ba saboda haka ku kiyaye kanku kana ya tabbata a hadisin utailatu bintu saifi Allah ya kara mata yadda cikin al-musnad da sunanin nasa'i bi isnadi wanda yake sahihi wani mutum daga cikin yahudawa ya zo ya sami sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa haƙiƙa ku mutane ne cikakku in banda in kun tashi ne rantsuwa kuna rantsewa da ka'aba maimakon ku ce wa rabbil ka'aba saboda haka da manzo Allah ya ji wannan magana sai ya ce to in za ku yi rantsuwa ku rantse da Allah in za ku yi rantsuwa ku rantse da Allah domin rantsuwa da wani Allah hanya ce daga cikin hanyoyi da za su kai mutum zuwa ga shirka don haka manzo Allah ya kirayi rantsuwa da wurin Allah a matsayin shirka amma shirka karamar shirka ba wai mai fita mutum daga musulunci ba amma ya ce mutu shirka saboda yin ta yana bayuwa zuwa ga mutum ya kai ga babbar shirka yace man halaka bi ghairi Allah fa kalime ashraka hadisi cikin al-musnad da sunani abi dawud da tirmidhi da ibn majah da musnad na abu abdullah hakim an-nisabi sannan ya gaya wa umar dan khattab Allah ya kara masa yadda kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim kada ku na yin rantsuwa da iyayenku duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya shiru sannan ya faɗa hadisin Abi Huraira cikin Bukhari da Muslim dukkan wanda ya rantse da Allah da Uzza to ya ce la ilaha illallah nuni akan me illa ta rantsuwa da wani Allah amma za mu samu a yau sai mutum ce na rantse da shehuwa ne dan girman shehuwa ne yi min kai to ku jama'a in banda Allah ya muku wata kariya ta musamman samuwar ahlus sunna cikin ku ai da lamar ya bace in banda Allah ya fito da kungiyar izara Allah saka musu da alkhairi to da kai tsaye zuwa masallata sai ana ana ana ta wasu kawai kamar yadda a yanzu ma ana yin haka a wasu wuraren don haka babban ni'ima wato tsintar kanka a tabarkin sunna shi yasa shekul sabi taimiyya rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin aljawab sahih liman baddala dinin al yake cewa fifikon ahali sunna cikin musulmai kamar fifikon musulmai ne ga kakure ah, me wannan magana ta suke nunawa abin da ke nunawa to ai duk inda kaga ahalus sunna zaka samu su ne suke tsaye wajen kare aqidar musulmai su suke tsaye wajen karantar da musulmai addini su suke tsaye wajen komi na addini amma dan bid'a sai dai kaba ya maka addu'a tsakaninka da shi kawai karbi kuɗi a hannunka amma shi ahlus sunna sai dai kaba ya baka aya ya baka hadisi qala Allahu qala rasuluhu yace abu kaza shirka ne abu kaza bid'a ne kullun shi girman Allah yake nuna mana girman manzon Allah amma dan bid'a kullun nuna ke yake shehunsa shi yabi kowane shehi girma cikin mukaddamai na ne shine mukaddamin da yake mafi girma kullun nuna ma yake kaji tsoron ka ga girman ka ba ka ga girman Allah ba ba ga girman manzon Allah kusa amma su ahlus sunna suna hada ka da Allah ne kai tsaye su kuma yan bid'a suna hada ka da kansu ne kai tsaye ko da sun gaya ma girman Allah girman manzon Allah to dan zuciyar ka ne eh dan ka yadda ka miƙa wuya amma ba shi ne hakikanin al'amari ba haka ya tabbata a risin al-qutayb bin sakabara shi ma na cikin littafin al-musnad da sunan فسيروا في فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين يا قارة فداتك كن صوت الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون فاعبدون فاعبدون wato kowane manzo Allah ya turo shi zuwa ga mutanensa da saƙon kaɗaita Allah da bota da kuma korewa Allah dukkan wani abokin tarayya farkon manzon da ya fara tsayuwa da wannan aiki shine annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam ya tsayu kan wannan aiki na tabbatar da tauhidi da kuma kore shirka da yaƙe shirka da tabbatar da tauhidi tsawon shekaru dubu ba hamsin wala kada arsalna wala kada arsalna nuha ila qaumihi falabitha fihim فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون wato annabi nuhu alaihi salam ya ɗauki tsawon shekaru dubu ba hamsin yana kiran mutanensa akan akan tauhidi da a nisanci mai shirka to kaga wannan kadai yana nuni akan girman hatsarin shirka sannan kuma a gefe guda yana nuni akan mai muhimmancin tauhidi da wajabcinsa akan kowane ɗaya daga cikinmu ta fuskar saninsa da kuma tsayuwa da shi da aiki da abin da yake hukuntawa abdullahi dan abbas Allah ya kyara masu yadda kamar yadda ya cikin ah, sahihi bukhari a kitabu tafsir yake cewa Yahu da ya'uq da nasar da wat dukkaninsu sunaye ne na salihan mutane wato mutane ne nagartattu masu tauhidi masu kaɗaita Allah Allah ya karɓi rayuwarsu lokaci ya ja a sakamakon suranta hotunansu da aka yi sai aka wayi gari ake bautata musu a dalilin wannan sai Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salam ya ɗauki tsawon wannan shekaru yana kiransu zuwa ga tauhidin Allah su bar shirka su dawo tauhidi to wannan kadai ya in masu albarka ya isa ya nuna mana illa ta shirka da kuma hatsarin da shirka take kunshe da shi abu na gaba saboda illa ta shirka wannan shi ya bayu Allah subhanahu wa ta'ala ya shara'anta yin jihadi tsakanin musulmai da mashirkai a yau mushirkai suna barin shirka to kaga batun jihadi ya sauka to amma samuwar shirka a ban ƙasa wannan shi ya bawi Allah ya shar'anta yin jihadi ga wannan al'umma Allah ce wa qatiluhum wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah wa qatiluhum تدعوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين زي سورة الأنفال وقاتلوا إذا ما كانت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله wato Allah ya umarci musulman duniya cewa ku yaƙi mushirikai ku yaƙi kafirai har sai ya zanto babu wata shirka mai wanzuwa a ban a nan an kiraye shirka da fitina domin babu wata fitina a ban ƙasa mafi girma irin fitinar shirka a sakamakon ita ce fitina da take rusa dukkanin aikin mai aiki kuma take zanto sababin dawwamarsa cikin wutar jahannam shekara ko kowace fitina bayan fitina shirka take ya zanto addinin Allah shi kadai ne wanda zai yana wanzuwa a bankasa. kadai ta Allah tabbatar da bauta da shi Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da sanya masa wani abokin tarayya ba shi yasa ya tabbata a hadisai da dama kamar hadisin abdullah bin umar abi huraira jabir bin abdullah abi malikin al-ash'ari anas bin malik manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun shaida babu wani abin bauta bisa da cancanta sai Allah kuma lalle ni annai Muhammad manzon Allah ne wato har sai sun tabbatar da tauhidi kaga tabbatar tauhidi shi ke nuna mai koruwar shirka kamar yadda samuwar shirka shi ke nuna mai koruwar tauhidi to an umarce ni da in yaƙi mutane har sai tauhidi ya tsaya a ban ƙasa mutane a nan su ne mushrikai kamar yadda ya zo a ruwaya cikin sunani abi daud da sunan dara kutni da sunan kubra ta bai haƙi da sunan sa'i al-mujtaba cewa umirtu an uqatila al-mushrikina an umarce ni da in yaƙi mushrikai wato wannan sai yake nuna ma sababin umartar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kan ya yaƙi mushrikai shine mai zantowa su mushrikai zanto wasu masu shirka a ban ƙasa zanto wasu masu haɗa Allah da wani wajen bauta to wannan kaɗai ya isa illa mai illa ta shirka sannan yana daga cikin abin da yake nuni har yanzu game da illa ta shirka dalilin shirka samman bakwai da ƙasan bakwai sun kusa tarwatse su dare su baje a sakamakon shirka Allah ce takadu samawatu takadu samawatu ya tafaddalna wa wajen al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا عاد الرحمن عبدا لقد أعطاه وعده Allah ya ce samman bakwai sun kusa su tsatsage su kyakkece sannan kasan bakwai su ma sun kusa su tsatsage su kyakkece duwatsu su ma su dagargaje su zanto ababen shekewa da shekarwa saboda me saboda an jingina wa Allah ba an ce Allah yana da wani abokin tarayya wanda bai yiwa ga Allah a ce ya riƙi abokin tarayya ta fuskar ya zanto gare shi bai yiwa haka ta kowace fuska Allah ba shi da wani abokin tarayya ta kowace fuska balle har ya buƙatu zuwa gabe zuwa ga ya riƙi wani ɗa a matsayin mai taimaka masa ko a matsayin shi ma Allah kamar yadda Allah yake Allah shine ce kul inna salati قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين الله الله يأمر من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم cewa ga yawa duniya lalle sallata da yanka da nake yi da dukkanin ibaduna gaba daya da rayuwata da mutuwata dukkaninsu ababen mallaka ne ga Allah Ubangijin talibai wanda ba shi da wani abokin tarayya ta kowace fuska kuma da haka aka umarce ni kuma ni ne farkon masu miƙa wuya cikin wannan al'ummar tawa akan haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. jingina wa Allah ta ta fuskar sanya masa abokin tarayya wannan ya kusa ya sa sama ta tsatsage ya kusa ya sa ƙasa ta tsatsage ya kusa ya sa duwatsu su faffashe su kyakkece in banda Allah ya hukunta rashin tsatsage wasu sai lokacin da ya hukunta hakan zai kasance sannan hakan ya kasance to wannan yana nuna mana mai girma na shirka nasara yan mission sun yi shirka da Allah ta fuskar mai jingina wa Allah ba sun ce Allah yana da ainihin ɗa shine wa annabi isa alaihi salam wannan su ne annasturiya wasu daga cikin su kuma suka ce a ah, shi kansa annabi isa alaihi salam Allah ne al-yaqubiyya kenan wasu su kuma suka ce a ah, shi annabi isa alaihi salam ɗayan alloli uku ne al-malkaniyya kenan kaga kowannen su sun yi shirka da Allah da fuskar jingina wa Allah abokin tarayya yaqubiyya waɗanda suka ce annabi isa alaihi salam shi ma Allah ne to sai Allah ya maida musu martanin cewa su ma mushrikai ne laqad kafara allazina qalu inna Allah wal masih maryam الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وما أمروا وقال المسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال, وقال يا بني إسرائيل ربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومآه النار وما للظالمين من أنصار a الآية الله Allah bai da sannan kuma ya bayyana sakamakon wanda ya shirka da shi shine mai ya haramta masa gidan aljanna makomarsa ita ce wuta sannan ya yi bayani kan almalkaniya masu cewa allolin guda uku ne annabi isa allah ne maryam alayhi salam ita ma allah ce sannan allah shi ma allah ne allah ce da kalika fasin da kalu inna allah salifu salasa

wato waɗanda suke su ne annasuriya masu cewa annabi isa alayhi salam wato ainihin ɗa ne ga Allah subhanahu wataala su ma Allah yi bayani a kan su yake mushrike ne wa qalat yahud uzair ibn Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قبل الذين كفروا من قبل فعاد لهم الله أما يوفقون اتخذوا أحبارهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وما يشركون سبحانه عما يشركون ثم الله يقرأ يسدى وتؤنشي مشركين a sakamakon waɗannan ababe da suka aiwatar waɗannan al'amura in muka duba za mu ga suna nuna mana illa ta shirka da kuma mahimmancin tauhidi domin al'umma takan samu ci gaba takan samu zaman lafiya takan samu inganci da rayuwa mai kyau yayin da ya zanto akwai tauhidi amma yayin da ya zanto akwai shirka mushrikai suna yawaita cikin al'umma ana yawaita shirka to fa an buɗe hanyar ci baya an buɗe hanyar samun kaskanci an buɗe hanyar walakantuwa ko da kuwa ana iya ganin cewa ai an samu ci gaba ai an samu kaza an samu kaza da wannan bai wuce matsayin maganar bahaushe cewa ci gaban mai mai hakan rijiya kaga yana ƙara ƙasa shi yana ganin mai gaba yake ci ina ba ta muna ganewa abu na gaba wanda yake nuni game da illa ta shirka shine tabbatar da tauhidi wanda shine kishiyar shirka haƙƙi ne na Allah kan kowace ɗaya daga cikin bayi na Allah da Allah yake neman sa da wannan haƙƙin kowa da kowa wanda wannan haƙƙin kuma bai samuwa dole sai an samu mai samuwar koruwar shirka sai shirka ta kau sannan wannan haƙƙin zai samu to ashe kaga wannan yana nuna mana mahimmancin wa'azi da karantarwa da tsayuwa da jajircewa alhamdulillah wannan kungiya Allah saka kamata da alkhairi wajen nunar da mutane tauhidi da bayyana musu hatsari na shirka da matsaloli da kalubale da shirka ta kusa a sakamakon haƙƙin Allah da yake kan bayinsa haƙƙi na dole na tilas bai samuwa bai tsayuwa dole sai an kowar shirka hadisi ya tabbata cikin littafin al-musnad bi isnadi sahihi da sahihi bukhari da sahihi muslim hadisin abdullahi bin abbas Allah ya kara masa yadda zuwa ga mu'adh bin jabal Allah ya kara masa yadda mu'adh bin jabal sannan kuma ya ta hanyar anas bin malik abu hamzat al-ansari har yanzu da dama daga cikin tabi'ai da sahabbai sun rawaito hadisin in ma kai tsaye zuwa ga manzon Allah wa in ma zuwa ga shi Mu'adh bin Jabal Mu'adh bin Jabal Allah ya kara masa yadda ya ce wata rana ina goye a bayan jaki a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan sai yake nuni game da me tawadu kaskantar da kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda yakan hawa jaki har kuma ya goyi wani sa a bayan jaki sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai manzon Allah ya ce ya mu'ab ya kai mu'ab sai ce labbaika wa sa'adaik shin ka san me haƙƙin Allah akan bayinsa kuma ka san haƙƙin da bayi take da shi kan Allah sai mu'adh bin jabal ce Allah da manzon su suka fi sani manzo Allah ya maimaita masa haka har su uku mu'adh bin jabal Allah ya kara masa yadda yana cewa Allahu wa rasuluhu a'lam a ƙarshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce da shi haƙƙin Allah akan bayinsa shine su bautata masa kada su kuskura su yi shirka da shi kada su kuskura su yi shirka da shi to wannan shine haƙƙin Allah kan bayinsa sannan haƙƙin da bayi suke da shi kan Allah shine Allah ba zai azabtar da dukkan wanda bai shirka da shi ba haƙƙin Allah kan bayi haƙƙi ne na dole na tilas bayin su tsayu da shi su bayar da shi amma haƙƙin da bayi suke da shi kan Allah to wannan haƙƙi ne na kyautatawa haƙƙi ne na karanci amma Allah ya kiraye shi da haƙƙi saboda me saboda Allah ya yi alkawarin cewa dukkan wanda bai yi shirka da shi ba zai shigar da shi aljanna shi kuwa Allah bai saba alkawarinsa wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakinna akthar nasi la ya'lamun ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وألا بيساب القوريسا don haka sai abin ya zanto kamar wani haƙƙi amma ba wai haƙƙi ba ne na muƙabala haƙƙi ne na kyautatawa shi yasa ibn al-qayyim rahimahullah cikin annuniya yake cewa ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان وتباي ba su da wani haƙƙi na dole akan Allah subhanahu wa ta'ala amma ya kirayi hakan da haƙƙi a matsayin ya yi alkawari shi kuma bai saba alkawarinsa amma bayi su ne ya zama dole ya zama tilas a kansu su tsayu wajen tabbatar da tauhidi da kuma kore mai kore shirka domin wannan shi ne sababin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya samar da halittar dan adam da kuma halitta ta aljanu Allah ce ya wannan nasu ubudu kuma ladi. ya ayyuhan وربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض الذي جعل لكم الأرض مرارا sai Allah ya yi kira da babbar murya ya ce ya ku mutane a'budu rabbakum alladhi khalaqakum ku bautata wa Allah ubangijinku wanda ya halicce ku ya samar da ku daga babu da babu ku ya samar da ku hal ata al insani hin min ad-dahri samar da ku daga babu me hikimar samar da ku wa ma khalaqatul jinna وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون هيك بس ne tabbatar da tauhidin Allah kore shirka shine ku bautata wa Allah ubangijinku wanda ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suke gabaninku don ku zanto masu kiyaye dokokinsa don ku zanto masu jin tsoronsa ku tsayi wajen bin abin da ya ce abi ku tsayi wajen barin abin da ya ce abai sai ce Allah zai ja'ala lakumul arda firashan was sama'a bina'a kuma shine da wanda ya sanya muku kasa a matsayin shimfiɗa kuna tafiya a kanta ku yi gine-gine a kanta in tafiya kan mota ko kan babur ko kan keke ko da sawu ko kan jaki ko kan wani abin hawa sannan ya sanya muku sama a matsayin gata a gine ba tare da wani makari da yake kare ta ba sannan wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya saukar muku da wani ruwa daga girgiji wanda yake saukowa daga sama domin ku amfana da wannan ruwan ta fuskar yin noma da sauran ababen amfani masu kama da haka fa da bihi min as-samarati rizqan lakum ya fitar muku da ababen marmari kayan jin daɗi kala kala da shi wannan ruwan da yake saukar muku daga sama rizqan lakum matsayin arziki gare ku me hikimar samun muku da wannan ababe don ku tabbatar tauhidin Allah a ban ƙasa don ku kore shirka shi yasa a suratul qaf sai ce me rizqan lil ibad wa bihi ballatan maita kadhalika al khuruj wannan arziki ne ga bayi anan Allah ya kira su da bayi saboda me nuni akan cewa manufar samar musu da wannan arziki shine dan a tabbatar da hidin Allah a ban kasa dan a yaƙi dukkan wani abin da yake na shirka ya zanto babu shi ya kau a ban kasa shi yasa ahlus sunna wal jama'a jazahumullahu khairal jaza suka tsayi da wannan haƙi haƙiƙarin tsayuwa wanda wannan shi ya bayu saboda illa ta shirka ya zanto annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakan tura mutane daban-daban daga garin Madina zuwa kashashe da suke kewaye ita Madina din don isar da mai isar da sakan tauhidi ya zanto shirka ta ko a ban ga hadisin Abdullah bin abbas wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda ya ji daga abu sufyan sakharu bin harbin allah ya kara masa yadda kaga manzo allah ya dauki takarda yasa aka yi rubutu ya ba da ita ga dan aike yace a kai ta zuwa ga mai hirakal wanda ta kunshi mai sakon tauhidi ga hadisin ibnu abbas zuwa ga mu'adh bin jabal wanda yake bukhari da muslim da al-musnad manzo Allah ya tura mu'azu zuwa ga Yemen yace farkon abin da zaka fara kiran su akai shine zuwa ga mai kadaita Allah zuwa ga tabbatar tauhidin Allah a ban kasa da kuma kore shirka shi yasa ya mana a matsayinka na musulmi din rauninka mutukar dai kana yin sallah guda biyar a kowane yini to mafi karanci banda sallar nafila a sallar farilla kawai sai ka tabbatar da mai tauhidin Allah so goma sha bakwai da kuma kore wani abokin tarayya ga Allah kullum sai ka karyata shirka so goma sha bakwai ka tabbatar da tauhidi so goma sha bakwai a sallolin farilla kawai kuma kana yin magana da yawun ragowar 'yan uwanka ba wai kai kadai ke wakiltar kanka ba a kana wakiltar dukkanin jama'a gaba ɗaya. kan me kan kowa ma haka yake faɗa shi yasa ya zama da cikin hikima ta Allah dukkan sallar da bawa zai yi ba ta inganta sai da mai sai da fatiha haka ne ko ba haka ba kamar yadda ya tabbata hadisin ubada bin samit cikin sahihi bukhari da sahihi muslim da bakiyatul arba'a ya bai kuma ta hadisin abi huraira cikin sahihi muslim cewa babu sallar sai inda fatiha sai inda fatiha sallah ba ta inganta sai inda fatiha sai dai inda wani uzuri daga cikin uzuri na shari'a to a cikin fatiha sai ka ce mai na abudu wa iyaka na sautin sai ka ce iyaka na abudu wa iyaka na nasta'in kai kadai muke bautatawa ya Allah ga anan ka barranta daga me daga shirka sannan kuma sai ka ce wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka anan ka barranta da yin dogoro ga wani Allah da neman agaji da neman tallafi irin agajin da tallafin da ba a neman su wajen kowa sai wajen Allah anan ka barranta shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi wa sahabi Abdullah bin Abbas wasiya kan haka kamar yadda yake cikin eh, littafin al-Musnad da sunan Tirmidhi da sunan Darimi da al-Mustadrak na Abu Abdullah hakim an saburi bi isnadi hasan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake gaya wa sahabi Abdullah bin Abbas cewa idan sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo to ka roƙi Allah wa idasta'anta fasta'in billah in za ka nema agaji da tallafi to ka nema wurin Allah to a kowane ne sai ka tabbatar da wannan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kai kadai muke da tsara anan sai aka gabatar da mafa'ulin bihi qabla al-fa'il gabannin fa'il saboda me saboda nuni akan me kadaituwar Allah da haka nuni akan cewa Allah shi ya kadaita da abotatawa amma idan ka ce na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka larabcin yayi amma bai kora kuma yiwuwar wani ya shigo shigowa amma cewar ka iyaka na abudu to wannan yufidul hasara wal qasara nuni akan cewa Allah kadai shine abin bauta kamar cewa balillaha fa'bud wa kun min ash-shakir ai ka iya cewa fa'budillah amma balillaha fa'bud wa kun min ash-shakir Allah kadai zaka bautatawa to shine iyyaka na'budu kai kadai muke bautatawa shi yasa ya al-allamatu shukari rahimahullah cikin fatul kadir da da ita wannan aya yace ai ma'anar iyyaka na abudu ai na khussuka bil ibada wa na khussuka bil isti'ana wala na'budu ghayrak wala nasta'inu aqsa ghayatil khudu'i wat tadallul yace ma'ana wannan magana cewar ka iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in ai Allah kai kadai muke kebancewa da bauta kai kadai muke kebancewa da neman agaji da neman tallafi ba ma bauta waninka ba ma neman taimakon waninka sai al'allamatu shokari rahimahullah yace domin ita ibada ita ce mafi makura ta fuskar abin da yake nuni game da mai kaskantar da kai da ainihin risinawa to babu wanda yake dole yake tilas ka kaskantar da kanka iyakar kaskantarwa irin Allah subhanahu wa ta'ala a sakamakon ababen da suka ainihin gabata amma wannan min haisul lugha a bisa yaren larabci da aka ce al'ibada shine kaskantar da kai da rusinawa kamar inda Allah ya ce faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana abidun ay khabi'un amma idan aka ce al'ibada a yare na shari'a shine abinda Sheikh Sabi Taymiya Sheikh Sabi Taymiya rahimahullah yake faɗa cikin al-ubudiyya cewa al'ibada ismin jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal az-zahira wal batina inji Sheikh Isa bin Taymiyyah rahimahullah marun yan bid'a da mushrikai ke Allah ya kara masa daraja Allah ya haskaka kabarinsa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah amma babban abin da kai ci sai ga hatta in ahli sunna Allah khair jaza da yawa sai ga ba san wa ibnu taymiya ba wanda rashin sanin sa wani shi yake bayuwa masu karambari suke karambari masu rigima suke rigima to Allah sa an fahimci yaran da yake magana da shi yace idan aka ce bauta suna ne wannan gamamme wanda ya game dukkan abin da Allah yake so kuma Allah yake yarda da shi shin wannan abin na aiki ne ko na magana ne wannan abin a bayyane yake ko a ɓoye yake to wannan ibada bauta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to da haka a kowace sallah sai bawa ya faɗi wannan aya ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce Allah ya ce wato na raba sallah kaso bi inji Allah hadisul kursi ne san farko nawa ka san ƙarshe kuma na bawa idan bawa ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai Allah ce haza li wa li'abdi ma sa'ala wannan ai damun haƙƙi na ne abin da ya biyo baya kuma roƙo ne to bawa yana da abin da ya roƙa amma wannan haƙƙi na na dole a bani in ji Allah subhanahu wa ta'ala shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baka neman agaji baka neman tallafi baka neman gudunmawa a ababen da ba a neman agaji da tallafi da gudunmawa sai wajen Allah ba za ka faɗi ba ka ce shehuwa ne ko waliwa ne sai dai ka kirayi Allah ba ka jin cewa wani zai iya cutar da kai wani zai iya illanta ka haka kawai don ya isa a'a sai in Allah ya so ba za ka yi dogaro ba sai ga Allah shi ne kullum yusibana illa ma kasaballahu lana هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن سنن ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بقابل عما يعمل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا in za ka dogara da Allah za ka dogara ba za ka dogara da wani Allah ba domin dogaro da wani Allah cikin abin da ba mai iya yi sai Allah wannan shirka ne wannan shirka ne wannan bata ne amma tauhidi shine dogara ga Allah cikin abin da ba mai iya yinsa sai Allah subhanahu wataala to idan bawa ya kudurce wannan ya tsayu akan haka to lalle nan ya kore shirka kuma ya tabbatar da wato anishin tauhidi sabanin waɗanda suke ganin cewa sukan iya yin abu ko da Allah bai so a yi abin ba wato matsayinsu ya kai su ma baka aljanna matsayinsu ya kai su gafarta zunubanka ko da Allah bai so ba matsayin su ya kace ce wani dan aljanna ne wani dan wuta ne shi yasa zamu ga irin waɗannan mutane ba su da abokanan fada irin ahlus sunna babu waɗanda suke ki irin ahlus sunna wanda ba mamaki kuma saboda me su ahlus sunna suna kare tauhidi su kuma suna kare shirka ahlus sunna suna kira zuwa ga tauhidi a magance a aikace su kuma suna kira zuwa ga shirka a magance a aikace to ashe kaga dole a samu matsala dole a sami ƙarerai da sharace-sharace a ce ai an samu wani ahlus sunna wal jama'a ya siya nuna ƙuriya ɗaya ya kai wa mahaifiyarsa ai an samu wani ya siya bakin ɗan taure ya kai wa babansa cewa ga tauren da ka yanka sunana in an ce a wani gari sai a ce a Maiduguri in ka je Maiduguri kuma sai a ce a Ibadan in ka je a Ibadan sai a ce a Kano in ka zo a Kano in ka zo Kano kuma sai a ce a Katsina saboda su shirka suke kare ɗaya daga cikin yana cewa shine kaulaha tunda ya halatta mu kama suna saboda me a masallacin sunna muke ba masallacin bid'a ba kuma muna tare da dakarun sunna duk wanda ya ce kure za su ce ne chat amma da hujja ba da kalan labu, kalan sulu kalan sahabu ba da zagi ba ba da karya ba ba da sharri ba ba da biri'a ba da shirka ba a'a da tauhidi da sunna da gaskiya to sauna yake faɗa cikin littafin sa na hafil malikul gani Wa yana bayanin matsayinsa yake cewa kadi khassani bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila tasawifi لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاختارني Khalila. wai Allah ya keɓance shi da wani ilimi na musamman wattasarifi da kuma sarrafa duniya in yi so sama ta dawo ƙasa sai ta dawo ƙasa ta koma sama in yi so talaka ya koma mai kuɗi sai ya koma mai kuɗi ya dawo talaka malami ya dawo jahili jahili ya zama malami in yi so ƴan wuta su je aljanna ƴan aljanna su je wuta to zai iya yi sai ce lakin da nika sanatuhu wakila sai dai kawai na riƙi shi Allah a matsayin mai wakili na eh, a matsayin wakili kawai faka tara ni khalilan saboda Allah ya riga ya zaɓe ni a matsayin badaɗinsa amininsa na kusa masoyinsa na ƙarshe don haka sai na wakilta shi kawai amma in ba haka ba in kultu kun ya kun bila tasawufi in na cewa abu kasance nan take zai kasance bila taswifi ba tare da jikiri ba wannan matsayin waye na Allah ne Allah ce inna ma amruhu idza arada فيكون إنما قولنا لشيء إنما السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ne na Allah matsayin Allah ne to amma an ba wani ya bi wa kansa cewa in kulki kun ya kun bila ta soyifi sannan in ma ba gane yaren da yake magana cewa ba sai ya kara faɗa cikin nafahatul mulkin gani har yanzu ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani Fi jannatul الخلد bila buhtan idza annani khalifatu tijani na'am a zama na to shi ke eh to datti da ya ce a bar masa wannan saboda haka bin bai don haka shi ne haka in agaji za ka nema sai ka nema wajen Allah إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ومردفين إذن آغة جزاك نما سيك نما وجن الله هكا إذن إرى ذاك سيك إرى الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ربكم ادعوني أستجب لكم عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعاني dogara za ka yi sai ka dogara da Allah kul huwa rahmanu kul huwa rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fa satalamuna man huwa balalin mubin waɗannan ayoyin duk goroyi da dukan shirka da eh domin kai tsaye shirka suke yaka kai tsaye fada suke da shirka shi yasa alhamdulillah za ga duk kankantar ahlus sunna za ga ya haddace su za ga ya hada haddace ud'uni astajib lakum ujibu da'watad da'i idza da'an domin ya kanta ne al-usul salasa saboda haka yan uwa shirka suna da mutukar hatsari shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya tsayu wajen toshe dukkan wata kafa da za ta bayu zuwa ga shirka hadisi ya tabbata cikin littafin al-musnad da al'adar Mufarat da sunan ibn majah bi isnadi Hassan, hadisin sahabi Abdullahi bin abbas Allah ya kara masa yadda wani mutum cikin sahabbai wata rana sai ce ya rasulullah abinda Allah ya so ka so kai ma sai manzo Allah ce a'a shin ka sanya ni kishiya ga Allah kenan wannan ai shirka ne taranya Allah da wurin sani ka ce abinda Allah ya so shi kadai ka ga wannan toshe kafaci ce da zaka bai zuwa ga shirka haka ya tabbata hadisin Hudayfa bin al-Yaman cikin al-Musnad da Abi Dawud bi isnadi sahihi manzo Allah ce ka ku kuskuru cewa abinda Allah ya so na so kar ku ƙara faɗin haka ku ce abin da Allah ya so sannan ni na so wato Sona yana biye tare da son Allah yana biyo bayan son Allah ba wai tarayya yake ba sai da ko da Allah ya so abin in ni ban so ba abin ba zai kasance ba saboda haka ku kiyaye kanku kuma ya tabbata a hadisin Utailatu bintu Saifi Allah ya kara mata yadda cikin al-musnad da sunanin nasa'i bi isnadi wanda yake sahihi wani mutum daga cikin yahudawa ya zo ya sami sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa haƙiƙa ku mutane ne cikakku in banda in kun tashi ne rantsuwa kuna rantsewa da ka'aba maimakon ku ce wa rabbil ka'aba saboda haka da manzo Allah ji wannan magana sai ce to in za ku yi rantsuwa ku rantse da Allah in za ku yi rantsuwa ku rantse da Allah domin rantsuwa da wani Allah hanya ce daga cikin hanyoyi da za su kai mutum zuwa ga shirka don haka manzo Allah ya kira rantsuwa da wurin Allah a matsayin shirka amma shirka karamar shirka ba wai mai kunta mutum daga musulunci ba amma ya ce mata shirka saboda ta yana bayuwa zuwa ga mutum ya kai ga babban shirka yace man halaba bi ghairi Allah fa ne ashraka hadisi cikin al-musnad da sunani abi dawud da tirmidhi da ibn majah da musdarat na abu abdullah hakim ne sabu sannan ya gaya wa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim kada kuna yin rantsuwa da iyayenku duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya shiru sannan ya faɗa a hadisin Abi Hurairah cikin Bukhari da Muslim dukkan wanda ya rantse da Allah da Uzza to ya ce la ilaha illallah nuni akan me illa ta rantsuwa da wani Allah amma za mu samu a yau sai mutum ce na rantse da shehuwa ne dan girman shehuwa na yi min kai to ku jama'a in banda Allah ya muku wata kariya ta musamman samuwar ahlus sunna cikin ku ai da lamar ya bace in banda Allah ya fito da kungiyar izara Allah saka musu da alkhairi to da kai tsaye zu masallatai sai ana ana ana ta wasu kawai kamar yadda a yanzu ma ana yin haka a wasu wurare don haka babban ni'ima wato tsintar kanka a tafarkin sunna shi yasa shekul sabi taimiyya rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin aljawabu sahih liman baddala dinin basir yake cewa fifikon ahli sunna cikin musulmai kamar fifikon musulmai ne ga A mai wannan magana suke nunawa abin da suke nunawa to ai duk inda kaga ahli sunna zaka samu su ne suke tsaye wajen kare aƙidar musulmai su suke tsaye wajen karantar da musulmai addini su suke tsaye wajen komai na addini amma dan bid'a sai dai ka zo ya maka addu'a tsakaninka da shi kawai ka kuɗi a hannunka amma shi ahlus sunna sai dai ka zo ya baka aya ya baka hadisi qala Allahu qala rasulullah yace abu kaza shirka ne abu kaza bid'a ne kullum shi girman Allah yake nuna mana girman manzon Allah amma dan bid'a kullum nuna maka yake shehunsa shi yafi kowane shehi girma cikin mukaddamai na shi shine mukaddamin da yake mafi girma kullum nuna ma yake kaji tsoron ka ga girman ka ba ka yi girman Allah ba ba ga girman manzon Allah kusna amma su ahlus sunna suna hada ka da Allah ne kai tsaye su kuma yan bid'a suna hada ka da kansu ne kai tsaye ko da sun gaya ma girman Allah girman manzon Allah to dan ƙaribaci zuciyar kai eh dan ka da ka mika wuya amma ba shi shine hakikanin al'amari ba haka ya tabbata a risin Abdullah bin Sakabara shi ma na cikin littafin al-Musnad da Sunani